mun saurari takaitaccen nasiha kenan daga bakin malam muhammad shanono muna fata malam allah ya saka da alkhairi to kamar yadda dai a sanarwa ya gabata cewa babban malaminmu wanda zai mana karatu to insha Allah a gurguje sakamakon lokaci ya tafi dangane da irin dan matsalan da aka samu musamman na mota ah, da haka zan ce muna ba malam haƙuri dangane da wannan matsala din da aka samu gaskiya ba tare da ɓata lokaci ba ba wansu wasu ajandoji mun riga mun ije su a gefe kawai kai tsaye malam insha Allah zai fara karatu ah, kafin mu gayyaci malam ɗin za mu kira ah, Muhammad Rabiu mun ka Gezawa wato alaran ma kenan ya zo ya ja mana ayoyin alkur'ani mai girma to ya karanto da haushi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ذكسا فاضرب به ولا تهنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب صدق الله العظيم <coughs> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه لأنا ضرا ولم يعزز من كان ولم ولم يذلل من كان معه الحق وإن كان فردا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم الذي جاءنا بالكتاب والسنة اللذان يفرقان بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والكفر وبين الحق والباطل وبين السنة والبدعة كالشمس ودهاها وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء wa badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ta'ala ya kawo mu a wannan gari mai tarin albarka insha Allahu a kuma wannan unguwa a wannan dare a wannan lokaci za mu ainihin wato yi karatu daga cikin abin da suka shafi karatuttuka na addinin musulunci abinda aka ce za a yi magana a kan shi sunna jirgin annabi man da kalaha na ja wa man lam yadkhulha faqad halaka wa ahlaka sunna jirgin annabi nuhu wanda ya shiga suna ya tsira duniya da lahira wanda bai shiga sunnar manzon Allah ba halakakke ne kuma sai ya halakar da mutane amma za mu kawo dalili a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda za mu yi magana da su tunda ba su yadda da sunnar ba to ƙur'anin za mu kawo sai ya zama shine alƙalin da zai kare sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi za ka shiga ɗaya bayan ɗaya za ka dinga ɗauko mana kalmomin da suka zo surori da ayoyi da Allah ta'ala ya ambaci sunna sunna sannan sai mu bayani akan samu kalmomi na larabci a yadda suke a tsurarsu na larabci akwai kuma terminology na malaman bangaren duk wanda suke karatun boko sun sani a bangaren mass english chemistry physics biology za ka iya samun kalma guda ɗaya tana yawo tsakanin wa'annan bangarorin amma malaman chemistry idan sun faɗa suke amfani da kalmar ba ita malaman biology suke nufi ba ba ita malaman english suke nufi ba ita malaman ma suke nufi ba tana da ma'ana a wajen wa'annan da kuma wajen wa wajen wa'annan kalmar sunna mufradi ne jam'in shi sunnatani ay musanna jam'in shi ne as-sunanu a sura ta ainihin wato uku surata ali imrana a aya ta 33 Allah talatin da shida Allah ta'ala ya ce kada khalat min qablikum sunanun kada khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin mun ji dai Allah ta'ala ya kawo jam'i na sunan mufrad shine sunnatun sunnatani sunanun a sura ta biyu suratul nisa'i sura ta hudu kai aya ta ashirin da biyar Allah ta'ala ya ce yuridullahu li yubayyana lakum yuridullahu li lakum hmm. wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim mun ji wannan Allah ta'ala ya ce yuridullahu li lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah yana nufin ya mana bayanin sunnonin waɗanda suka yi suka gabace mu haka a suratul anfal sura ta takwas aya ta talatin da bakwai Allah ta'ala ya ce ƙullin ladina kafaru in yanke ƙullin ladina kafaru in yantahu yughfaru lakum yughfaru lahum ma qad salaf hmm. wa in ya'udu faqad madad sunnatul awwalin Allah ta'ala ya kira sunna a wannan ayan ko bai kira ba ya kira a suratul hijiri sura ta sha biyar aya ta ashirin da ɗaya ko aya ta sha biyu Allah ta'ala ya ce kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين الله تعالى يتي وقد خلت سنة a cikin suratul الإسرائي sura ta sha takwas aya ta tamanin ko saba'in da shida Allah ta'ala ya ce wa in kadu la yastafizuna wa in kadu la yastafizuna ka min al-ard li yukhrijuka minha wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا wannan ita ce sura suratul isra'i haka a suratul kafi shura ta sha takwas aya ta hamsin da hudu Allah ta'ala ya ce wa laqad sarrafna fi hadha alquran lin nas wa laqad sarrafna fi hadha alquran min kulli masal فأبى أكثر الناس إلا كفورا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا ويستغفروا ربهم إلا أن قالوا إلا أن تأتيهم سنة ويأتيهم العذاب قبلا تعالى يا أنبتي السنة أولا آية كوبي أنبتا با tun daga inda ya ɗauko la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim mardun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujarunaka fiha illa qalila mal'unina aina ma fiha illa qalila na'am mal'unina aina ma tuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila sunnatallahi fil ladhina khalau min qabl walan تجد لسنة الله تبديلا الله أكبر الله يا أنبت السنة أنا كوبي أنبتها با sannan a suratul fatir sura ta ainihin wato talatin da biyar آية أربع إن دبيو الله تعالى كتا استكبارا في الأرض استكبارا في الأرض ومكر السيء إيه. ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله نعم. سنة فهل ينظرون إلا سنة أولي فهل ينظ فهل ينتظرون إلا سنة فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله فهل استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة سنة الأولين فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا sannan Allah ya ƙara faɗa a cikin suratu gafir sura ta arba'in aya ta tamanin da hudu ya ce falamma ra'au ba sana ƙalu falamma ra'au ba sana ƙalu آمنا بالله آمنا بالله وحده وكفرنا وكفرنا بما كنا وكفرنا بما كنا مشركين بما كنا به مشركين وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون sannan Allah ya faɗa cikin suratul fatihi aya sura ta arba'in da takwas aya ta 25 yace sunnatul lahi allati me qad khalat sunnatul lahi allati qad khalat min qabl wa la tajid lahi to kalman sunna ta zo a ayoyi guda goma a cikin littafin Allah saboda haka za mu yi bayani billahi lazi duk wanda Allah bai masa gaman katar ba yi masa gyaɗar dogo da ta gajere sama ‘ya'ya ƙasawa Allah ya yi masa gaman katar ya zo ya ƙwaƙuma sunnar manzan Allah ya bi to ya shiga uku a duniya kuma sai ya je lahira ya tarar da babban bala'in da ya bari ya fana duniya wannan kalma ta sunna da ta zo cikin ƙur'ani tana ɗaukar ma'ana guda biyu in ma ya zamanto a tsariƙatu mahmuda a gairi mahmuda hanya mai kyau ko mara kyau ana kiran shi wa sunna shi yasa sai Allah ya dingina abin sai ka ji ya ce sunnatallahi wannan hanya ce tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda muke cewa kowane abu a larabci idan ka same shi da ka samu yana da sunan shi a larabci istilahi na malamai terminology nasu shi yake sa baka isa ba ka ɗora ma kanka kana iya karantar da abun sai ka je kuma ka koya gaban masu wannan abu to masu aƙida ta ƙin sunnar manzon Allah cewa su ƙur'ani kaɗai za su bi ba za su bi sunnar annabi ba ka lura da kyau ka gani karatu yana musu wahala ne saboda wani kasai din malamin shi zai ji daga kasai kawai sai ya naɗa makan shi wa malanta shikenan ya zama gafarta malam shi kuma karatu baka isa ba rana ɗaya ka iya sai ka ɗauki lokaci mai tsawo kana yi kana yi za mu buga misali yanzu duk bahaushe idan ka ce masa ƙwarya ya san wani ƙoƙo ne ko masaki da ake wa amfani da shi ko ba haka ba ne to amma yanzu idan ka tashi ka tafi kasuwa 'yan goro idan su kuma suka ce ƙwarya ƙwaryar da ka bari a gida ita suke nufi me suke nufi da ƙwarya wani adadin goro guda kaza shine wa kaga ga yadda kalmar take aina. a hausa amma a isilahi na malaman goro in sun ce ƙwarya ba suna da mun ƙwaryar da ka bari a yana ba a gida ba haka suke nufi ba Ta shi yasa sai ka samu komai malaman nahau na da nasu malaman sarku na da nasu yanzu masu aƙida ta ƙin sunnar manzon Allah yanzu ɗalibai na sarfu in ka tambaye su ma huwa sarfu za su ce maka asarfu lugatan at-tahwilu aw at-tabdilu aw at-taghyiru aw at-tasrif wasu ilahan fa shine mi ilmun yubasu an tahwil al-kalimat min suwarin ila suwarin taba'an li ma'anil muradati bihi shine as-sarfu to amma malaman nahwu in suka ce as-sarfu wancan suke nufi dan Allah ina masu aqidan Qur'ani waye zai faɗa mana malaman nahwu idan su ce as-sarfu a wajen su me suke nufi sai zai mana bayani wannan kaɗai muke bukata ya zai mana ba ya ce to malaman nawa idan sun ce asarfu ga abin da suke ba suke nufi kagan an tambaye ka malamin sannan kalmar sarfu za ta iya ɗaukar canji a wani wajen amma malamin sarfu in ya ce maka me asarfu ba yana nufin canji ba me yake nufi Ilmin ya ba su an ta'awilil kalimat min suwarin ila suwarin taba'an li mi maradati bi yanzu duk ɗaliban tajawidi ɗaliban qur'ani idan aka zo za a yi bayani za ka ji sun ce al-izharu lugatan shine me al-bayan amma wasu ilahin wajen malaman tajwidi ba ba bayani suke nufi mai suke nufi huwa ikhraju kullu harfin min makaridihi min gairewa gunna shine izhari a wajen su ba yadda ka saniwa ba a larabci yanzu malaman hadisi idan sun ce alhadisu lugatan abin da suke nufi aljadid sabon abu shine kalman hadisi amma wasu ilahan a wajen su ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallama min ƙaulin au fi'ilin au taqririn au sifa kulqiyya au khalqiyya qabla al-bi'sa wa ba'da al-bi'sa shi suke nufi da sunna malaman ulumul qur'an idan sun ce alqur'ani a yare na larabci me ake nufi alqira'a fi'ilin qara'a ya qara'u yana da mazdari har guda biyar a larabci akwai qara'a ya qara'u qur'anu akwai qara'a ya qara'u qira'atan akwai qara'a ya qara'u qara'in akwai qara'a ya qara'u qar'un akwai qara'a ya qara'u qiran da akwai to sai ka zo idan sun ce a ƙara'a ya ƙarau ƙur'ani abin da suke nufi abin karantawa shi yasa ma sai Allah ya faɗa mana wannan a cikin ƙur'ani ce la harrik bihi lisanaka la harrik bihi lisanaka lita ajalabi me yasa in inna alaina jam'ahu wa qur'ana فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا الله سيتي والنبي لا تحرك به لسانك لتأجل به إن علينا جمعه وقرآنا aikin mu ne zamu tara maka shi wannan qur'anin din da aka ce me ake nufi qira'atahu zamu karantar da kai shi fa idza qara'anahu idan muka karanta maka mi qur'anin fattabi qur'ana kabuwa karatin sai akai yi masdar na qara'a ya qara'u qur'anan ana nufin al-maqaru ismu maf'ul abin karantawa fa idza qara'anahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana kenan akwai wahayin qur'ani akwai kuma wahayin da yake zuwa ya bayanin wa qur'anin to sai suka ce sun yarda da wahayin qur'anin amma wahayin da zai zo ya bayani akan qur'anin ba su yadda da shi ba kuma zan kawo wasu tambayoyi zan ma yan kalakatan garin nan kaf duk wanda ya shirya ba da amsa in ya ba da amsa wallahi duk mutane su shirya ga kyamara tana dauka billahi allazi la ilaha illa huwa ni ma zan zama dan kalakatu duk yan kalakatu na garin nan su taru in sun iya ba da amsa billahi allazi la ilaha illa huwa a maraban jos ne zan zama limamin yan kala katuma billahi saboda haka da ya zamanto kowace kalma a larabci tana da ma'anarta kuma a istilahin malaman bangaren idan sun ce kaza ga abin da suke wa suke nufi to wannan kalma ta sunna a ma'ana ta malamai tana da istilahi guda hudu akwai istilahi na malaman fiqhu akwai istilahi na malaman aqida malaman tauhidi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ko aka a gaban shi ko annabi ya faɗa a bakin shi sannan khalifofin shi shiryayyu da sahabbai suka tafi akan wannan abu wannan shine sunna shamila wanda ya kunshi karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wayannan mutane sai suka ce sun yarda da qur'anin amma ba su yarda annabi shine zai bayanin wa ba qur'anin su malaman da za su bayanin wa bayanin qur'anin duk qur'ani idan ka cire wa qalar rasul ya rabbi inna qaumi takadu hadha alqur'ani mi majura a ina maganar manzo take a ina maganar manzo take a ciki babu to saboda haka muna da tambayoyi anan da muka rubuto wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi muku lokaci bayan lokaci a cikin wannan ainihin wato zama ɗin. أتكلم أتكين القرآن الله تعالى يأتي هو الذي أنزل عليك الكتاب من هو الذي أنزل عليك الكتاب منه مين منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الذين مين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلي آية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بي كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Allah ta'ala ya ce huwa allazi anzala alaykal kitaba Allah shine wanda ya saukan maka da littafi sai ya ce minhu ayatun muhkama a cikin wannan littafin akwai ayoyi muhkamai to me muhkam za mu bayani sannan wa ukaru mutashabihat akwai kuma mutashabi me mutashabi za mu bayani malamai suka ce almuhkamu lokacin shine ma'akudun minal al-ihkami wal itiqad an ciro wannan kalma daga ahkama yuhkimu masdar ihkam atqana yutqinu itqan shine masdarin kalma shine kyautata abu suka ce fa ihkamu fi istilah in an ce ihkamu a istilahi na malaman addinin musulunci suka ce <clears throat> ainihin wato suka ce ainihin wato huwa tsanuhu shine kyautata abu bi tamyiz sidiki min al ta yadda za a bambance wannan abun daga gaskiya da ƙarya fi akbarihi a cikin labaran shi sannan war Rashidu da kuma bata da kuma shirya min al gayi daga bata fi awamirihi cikin umurni umarnin shi wannan shine al-muhkam abin da zai zo ya bambanta maka ƙarya da gaskiya sannan umarnin shi shiryarwa ne daga bata shine muhkam to Allah ta'ala shine ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama littafi wanda hunna ummul kitab su ne mafi yawancin ainihin wato ayoyin littafin suna ainihin wato bambance abun da yake daga ƙarya da gaskiya sannan umarnin shi shirya ne daga ainihin wato bata sannan malamai suka ce almutashabi ma'akudun min tashabi wa huwa shine an ya shaba ahadu shi ainul akar wani abu ya kama da ɗaya shine mutashabi ko tashaba a larabci amma suka ce at kuma istilahi na malamai yana da ainihin wato ma'ana shi yasa wannan sai alqur'ani sai ya nuni akan wannan da Allah ta'ala yake cewa mi a cikin suratu an'am arama zaka ذاك إيتنا ayan هو الذي أنزل من السماء ماء فأكل هو الذي أن أنزل من السماء ماء نعم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نعم فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه هبا متراكبا نعم ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب نعم. وجنات من أعناب والزيتون والرمان كان مشتبها وغير متشابه نعم انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي نعم. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الله أكبر sai Allah ya amfani da wannan kalma sai ya ce mi mutashabi wa gairu mutashabi akwai wanda ya kama da juna akwai wanda bai ya kama da ba bai kama da juna ba to ne mutashabi abin da ya kama da larabci a larabci abin da ya kama da juna amma malaman ƙur'ani in sun ce abu wani lokaci wannan nassin matashabi ne ba haka suke nufi ba abin da suke nufi nassin da ma'anar shi ba ta fitowa kai tsaye idan an karanta sai malamai arrasikuna fil ilmi kuma za mu za mu kawo misalai da muke da shi a nan wajen akwai abubuwa gaskiya da na rubutu amma zan tsallake wasu kai tsaye don mu je ga inda muke so mu je Allah ta'ala zan fara jero tambayoyin ga su 'yan ƙalaƙatu ga wanda suka ce ba su yadda da sunnar manzan Allah ba ba su yadda manzan Allah shi zai yi bayanin ƙur'ani ba to da Allah ga wasu ayoyi cikin ƙur'ani su je da malaman su mun ba su shekara ɗaya su yi bincike idan sun gano ma'anan ayoyin cikin ƙur'ani su zo su mana bayani mu kuma a matsayin mu na ɗaliban manzan Allah a yanzu idan mutum ya ce ya yarda zai bi sunna mu mai bayani ya abin yake za mu yi masa bayani alaran ma ka koma cikin suratul fusilat Allah ya ce qul a innakum latakfuruna billadhi qul a innakum latakfuruna تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين أنا جن wannan ayan Allah ya ce kul a innakum ka ce ku dinnan la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn kuna kafirce mu wan Allah wanda ya halicci kasa a cikin kwana nawa biyu wa taj'aluna lahu andada kuna sanya masa kishiyoyi sai Allah ya ce zalika rabbul alamin mai wannan aikin shine Allah ubangijin wa talikai sannan bayan ya halicci khalaqa al-ardha fi yawmayn wa ja'ala fiha me wa ja'ala fiha rawasiya من فوقها من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها نعم وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين سنة الله تعالى وقدر فيها أقواتها a cikin wannan kwana biyun ne bayan ya halitta ainihin wato ƙasa ya ƙaddara duk abin da za a ci a cikinta sannan waje alafiha rawasi ya kawo kafaffun duwatsu ya sa a cikinta wa baraka fiha ainihin wato waje alafiha ya Allah ya kawo kafaffun duwatsu ya sa a cikinta bayan ya sa kafaffun duwatsu ainihin wato wa baraka fiha Allah ya kawo kasan ya mata albarka wa qaddara fiha aqwataha sannan Allah ta'ala ya ainihin wato ƙaddara abubuwan da za a ci a cikin tafi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki nawa hudu sawa'an lisa'ili ne wannan shine daidai ga wannan yake wa yake da tambaya halittan ƙasa a cikin kwana nawa biyu abubuwan da za a ci da komai da komai da kafa duwatsu a cikin ƙasan a cikin kwana nawa biyu sun mastawa ila sama'i ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو ta a taina طائعين bayan Allah ta'ala ya halicci waɗannan a cikin kwana hudu sun mastawa ila sama'i sannan sai Allah ya dumfara wajen halittar sama faƙala laha walil ardu ya tsau an aukar han ya ce ma ƙasa da saman ku zo ko kunki ko kunsu ƙalata a taina tsa'i ne sai suka ce ai mun zuwa muna masu biyayya gare ka Allah daga nan faƙada hunna me faƙada hunna fi faƙada hunna saba samawati faƙada hunna saba samawatin يومين في يومين وأوهى في, وأوهى في كل سماء أمرها نعم. وزينا السماء عليكم وزينا السماء بمصابيح وحفظا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم sannan Allah ya ce faqadahunna sab'a samawat daga nan sai Allah ta'ala ya hukunta suka zamanto sammai guda bakwai fi yawmaina a cikin kwanaki guda biyu in ka hada kwana biyu na halittar ƙasa kwana biyu na halittar abinda za a ci a duniya da duwatsu da komai kwana biyu na halittawa sama to a wani wajen wannan Allah ya nuna cewa sai da ya fara halittawa ƙasa sannan ya halitta abin da za a ta ina a ƙasan sannan ya halitta ina sama a wata ayan sai Allah ya ce a antum ashaddu khalqan am antum ashaddu khalqan am sama bana Allah ya ce ku ne kuka fi ƙarfi ko ko sama banaha wacce Allah ya mi ya gina ta rafa ame rafa samkaha fa sawaha Allah ta'ala ya daga ginin ta kuma ya daidaita ta wa aghadasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika daha a wannan ayin sai Allah ya nuna sai da ya fara halitta sama sannan ya fara halitta ina a wannan ayoyin kuma na farko kula innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin sai ya nuna cewa sai da ya fara halittar ƙasa sannan ya halicci ina sama kuma akwai ayoyi inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi بستة أيام ثم ya isa nan ala ramma to yanzu Allah ya nuna cewa a wannan آيان ya fara halitta ƙasa sannan sai abin da za a ci a cikin ƙasan sannan sai ya halitta ina sama a wa'annan ayoyin Allah ya fara halitta ya nuna sai ne fara halitta ina sama sannan ya halitta ina ƙasa to in sun yi sun zo su faɗa mana wanne aka fara wannan ita ce tambaya ta nawa ta ɗaya tambaya ta biyu a cikin ayoyin nan da muka karanta Allah ya nuna ya halicci sama da ƙasa da abin da ƙasa a cikin kwana nawa shida shida da kuma halitta sama da ƙasan gabaki ɗaya to tambaya a cikin suratul hajji Allah ta'ala ya ce wa yasta'jilunaka bil adab wa yasta'jilunaka bil adab falan yukhlifa Allahu wa'ada wa inna yawman wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun Allah ta'ala ya ce wa inna yawmin 'inda rabbika wuni a wajen Allah ka alfi sanatin mimma ta'udun kamar shekara dubu ne wanda muke mai. muke kirgawa sannan wani wajen yace ta'arujul mala'ikatu war ruhu ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana eh? fasbir sabran jamila Allah ta'ala sai ya nuna mana a wannan ayin ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilai fi yawmin kana miqdaru 50 alfami sana akwai wani da yake ya kai matsayin shekara dubu to sannan kuma akwai kwanakin mu na duniya a cikin dubu hamsin a cikin halittar sama da ƙasa da Allah ya ce yayi a cikin kwana shida tambayar da muke muku a cikin kwanaki irin namu na duniya ne ko a cikin wunin da yake ya kai shekara dubu na duniya ne ko wanda yake ya kai shekara dubu hamsin ne ku ba mu amsa wannan ita ce tambaya ta nawa ta biyu amma mu ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kuna neman amsa ku zo wallahi za mu ba ku ba mu da ba mu da matsala sannan Allah ta'ala a cikin Qur'ani a ramma yace rabbul mashariqi wal magharibi me rabbul mashariqi wal magharibi la ilaha illa hu eh? fattakhidhuhu wakila Allah yace rabbul mashariqi ubangijin gabas daya ko hmm. sannan wal magharibi ubangijin yamma nawa daya sai wani wajen yace rabbul mashariqaini wa rabbul mashariqaini wa rabbul magharibain eh? fabi a yi ala a irabbi kuma tukan ziba. Allah ya ce Ubangijin gabas biyu Ubangijin yamma nawa biyu Ta dan qur'ani wanda ya ce bai da sunnar annabi ba yazo ya faɗa mana da nassin qur'ani ina ne gabas daya yamma daya gabas biyu yamma biyu sannan Allah yace ce rabbul mashariq wa rabbul mai fala uqsimu bi rabbil mashariq fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun Allah ta'ala ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariq ba sai na rantsi da ubangijin mai mashari gabas da yawa ba wal magarib yamma da ina da yawa to in mutum ya isa ya zo da nassin qur'ani ya faɗa mana gabas daya, yamma daya, gabas biyu yamma biyu gabas da yawa yamma da yamma da yawa ga mu ga mutum kuma ga qur'anin in mutum ya isa ga mu ga mutum kuma ga qur'anin idan mutum ya yi idan mutum ya ainihin wato sannan wannan ita ce tambaya ta uku da muke muku muke neman sai kun ba mu amsa a cikin qur'ani a cikin suratu baqara Allah ta'ala ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib aina ma tuwallu walillahi al-mashriq wal maghrib فأينما تولوا فثم وجه الله الله تعالى دي تاشي سينونا ولله ma tuwallu فأينما تولوا فثم وجه Gabas da yamma. duka duk inda ka tashi in ka fuskanta na Allah ne saboda haka in za ka yi sallah duk inda ka kalla yayi mi yayi sannan wata aya sai Allah ya ce kad nara taqalluba kad nara taqalluba wajhika fis samaa falame فلنولينك فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام Allah ta'ala sai ce qad nara taqallubu wajhinka fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wannan ayan sai ta nuna in za a yi sallah ina za a kalla alqibla waccan sai ta nuna cewa walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa wajhullah to ku zo da wanda ya sallah ya kalli ko ina da wanda ya sallah ya kalli gabas wanne ne daidai idan kun ce wanda ya kalli sallah ya kalli alƙibla shi shine daidai me dalilin ku ya za ku yi da waccan ayan da Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa sammami wajhullah idan kun ce a'a wanda ya kalli ko ina bai daidai ba saboda wannan fa aina ma ainin wato fa afalan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-mi masjidil haram to ita kuma waccan fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah ita kuma ya za ku yi da ita saboda haka sai ku shirya sai ku yi me sai ku ba mu amsa wannan ita ce tambaya ta uku alaramma da Allah ta'ala ya zo magana kan munafakai da yace wa in tusibuka hasanatan yaqulu hadhihi min wa in tusibuka hasana wa in tusibka sayyi'atun yaqulu daga farkon aina ma takunu yudrikumul maut aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah uh-huh. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الله تعالى يتي أينما تكونوا duk inda kuka je yudrikumul maut sai mutuwa ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin gidaje madaukaka wa in tusibuhum hasanatun ƙulu hadhihi min indi idan abu wani min indillah in wani abu mai kyau ya same su sai ce wannan daga wajen Allah ne wa in tusibuhum sayyi'atun in wani mummunan abu ya same su sai ce wannan ƙulu min indi sai ce wannan daga wajen manzon Allah ne sai Allah ya ce kul kullum min indillahi duka alhasanatu was sayyi'atu daga wajen wa yake sai Allah ya ce fa mali haula ila qaumin la yakaduna yafqahuna hadisa sai ya ce kuma bayan fa ya ce daga alhasanatu was sayyi'atu duk daga wajen wa yake sai ya ce ma asabaka min hasanatin wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi ta sai zo su mana bayani wannan an ce daga wajen wa daga wajen Allah duka sannan an ce a'a to abin da ya same ka mai kyau daga wajen wa daga wajen Allah amma abin da ya same ka mara kyau daga wa daga wajen ka kenan yanzu talauci abu ne mara kyau eh kenan yanzu idan talauci ya same ni laifi na ne eh wa ma asabaka min sayyi'atin fi fa min nafsi saboda haka sai zo su manawa sai zo su bayani eh sai zo su bayani dogon bayani duk wanda suke talakawa ne a cikin su wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk abin da ya safe ku na bala'i to daga wajen wa daga wajen kanku ne kuma wannan Allah ne ya faɗa da manzon Allah ne aka ce ya faɗa to wani ma har izgili zai wa magana to saboda haka tana cikin qur'ani ne idan kun shirya ba mu amsa to muna nan muna jiran wa muna jiran ainihin wato amsa din akan wannan sannan Allah ta'ala a cikin alqur'ani yace wa ammal qasiduna fa kanu li jahannam wa ammal qasiduna kanu li jahannam hadaba an ji wannan ayan da kyau Allah ya ce wa ammal qasiduna amma al sai ya ce fa kanu li jahannama hataba su ne itacen jahannama a wata ayan da Allah ya ce wa ammal qasiduna anan ya ce ai alqisdu ko bai ce ba eh da ya ce wa in ta'ifatan min almu'minin wa in ta'ifatan min almu'minin qadatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra به حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله, إن الله يحب المقسطين a waccan ayan Allah ya ce wa ammal qasiduna fakanu li jahannama ba, amma ɗuna to su ne kirare na wata jahannama amma sai wannan ayan Allah ya ce inna Allah yuhibbul muqsidina kuma Allah yana son wa al muqsidina saboda haka sai ku zo ku yi wa ku yi bayani Allah ta'ala ya ce mana wa'iza qultum fa'adilu walau kana wa'iza walau kana za qurba Allah ya ce idan za a yi magana ba ya ce fa'adilu ba sannan sai ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur thumma كفروا بربهم يعدلون الله تعالى كان وتآيات وإذا قلتم فأدلوا أما سنن يتي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سيكو ذوكي sai ku zo ku bayani sannan Allah ya ce mana fankihu ma taba lakum minan nisa'i Fanki ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum yanzu an ji wannan ayan Allah ya ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan me aw ma malakat idan an ji tsoron ba za a yin al'adul ba a auri nawa daya au ma malakat me aymanukum sai Allah ya ce walan tastati wa watan an ta'adi ta'dilu bainan nisa'i walau harastum shi a watan ayan Allah yace ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum har abada ba za ka yin al'adul ba tsakanin mata nawa guda biyu ko da kai kuɗin za ka yi mi Zaka ka yi saboda haka ga wannan ga watan sai ku shirya bayani sai ku zo sai ku yi wannan yana daga cikin tambayoyin da muke ainihin wato yi a kanku dangane da ainihin wato littafin Allah sannan aya a wata wajen sai Allah ya ce wa annabi innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabt eh. walakin Allah yahdi man yasha an ji wannan ayan Allah ya ce wa annabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi kai baka shiryar da wanda kake so Allah ne yake shiryar da wa sannan wata ayan ya ce yana shirya ko bai ce wa innaka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sannan kuma nan sai ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim nan ya ce baka yi nan ya ce wa kana yi kaman kai a lokaci da a ce kana ci baka ci ina wane yana nan baya nan kuma duk a lokaci ɗaya akwai contradiction ko babu akwai saboda haka mu a matsayin mu na ɗaliban manzan Allah da ka zo ka tambaye mu duk nan ayoyin da muka karanto me suke nufi wallahi za mu yi maka bayani kai kuma da kace baka yadda ka ɗauko karatu daga makarantar annabi ba daga sunna babban jirgi jirgin annabi nuhu wanda ya shiga ya tsira wanda bai shiga ba ya halaka to sai ka zo gaban mu sai ka sai kai mana bayani nan dai Allah ya ce yana yi nan kuma ya ce wa baya yi nan ya ce yana yi nan ya ce baya yi sannan a wata ayan Allah ya ce فلنسألن الذين أرسل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين أنجي وانا آيان الله يتي فلنسألن الذين أرسل إليهم والله متانا نمك تورا مس منزني سيمن تنبيسو sannan wala nas'alanna mursalina manzannin ma da muka tura sai mun tambaye su za a yi tambaya a lahira ko ba za ba to wata aya sai Allah ya ce fa yawma idhil la yas'alu fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan wata ayan Allah ya ce sai yayi tambaya amma nan yace fa yawma idhil la yas'alu an dhanbihi insun wala a ranar mutum ku aljani ba wanda za mu tambaye shi kan zunubin shi to da haka sai ku shirya sai ku zo ku ba sai ku zo ku ba da amsa ba daɗin za ku iya sannan bayan wannan a wata ayan Allah ta'ala ya ce wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyama eh. fala tawlim nafsun shai'a. wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi a wannan ayan Allah ya ce wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyama wallahi sai mun ɗora ma'auni na adalci ranar alkiyama fala tuzlamu nafsin shi'a babu wata rai wata za a zalunce ta wani abu wa in kana mithqala habbatin min khardalin atina biha ko da misalin ƙwayar komayya ne sai mun zo da ita ranar alkiyama sannan wa kafa bina hasibi ne sai mun yi hisabi a kanta ayoyin da suka tabbatar a cikin alkur'ani za a zo da mizani a yi awo ranar alkiyama akwai ayoyin ko babu akwai su alarama in za mu ce kai ta kawowa suna da yawa to amma kuma wani wajen sai Allah ya nuna akwai mutanen da kwata kwata fala nuqimu lahum yawmal qiyamati me fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna amma wancan Allah sai Allah ya ce fala nuqimu lahum nan ya ce wa nada ul mawazin al qist al yawm al qiyama amma wancan yace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati me wazna linin wayo da manzon Allah ne ya faɗa da sai sun ce ƙarya ne wannan maganan ta ci karo da Qur'ani saboda haka ba mai yadda ba to wannan qur'ani ne da da qur'ani saboda haka mu a matsayin mu na ɗaliban manzon Allah muna faɗa za mu iya yin bayanin duk abin da muka faɗa amma yanzu mun ban muku shi ku zo ku yi mana bayani da wa da qur'anin sannan bayan wannan wasu tambayoyin za su biyo baya الله تعالى سكين قرآن ياتي من إن عدة الشهور عند الله عشر شهرا إن عدة الشهور عند الله عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسهم أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله تعالى يتمنى إن عدة الشهور ƙididdigan watannin Allah sai ya ce mana isna ashara shaharan fi kitabillah watanni goma sha biyu ne a cikin kuma littafin Allah sai ya ce yau makalakar samawa ta wala tun ranar da Allah ya halitti sama dawa da ƙasa sai ya ce min ha arba'atun hurum daga cikin watannin guda goma sha biyu akwai watanni guda hudu masu alfarma ana ramma idan ka cire shaharu ramadan allazi unzila fihi shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan yanzu wannan wata na shaharar ramadana mu cire shi duk wanda bai yadda da hadisin manzan Allah ba bai yadda da sunnar manzan Allah ba to mun bashi kuma Allah ya ce fi kitabillahi a cikin littafin Allah kuma isna ashara shaharan wata nawa sannan minha arbatun hurum daga ciki akwai watanni guda huduwa masu alfarma wanda ba a yaƙi a cikin su to dan Allah mun bayar na ɗaya dai mun tabbatar wallahi da za a zo da mai aƙidar a ɗauko foto samun a ɗora a kan shi a ce a cire Ramadan ka lissafo mana watanni goma sha biyu cikin qur'ani wallahi ba zai iya ba ko daya to ballantana a ce ya faɗi arba'atun hurum din watanni guda hudu masu wa alfarma wallahi ba zai iya ba amma mu ɗaliban manzan Allah in ka tambaye mu watanni goma sha biyu za mu kawo kuma za mu kawo ba idan aka tambaya arba'atun hurum din watanni guda hudun masu alfarma za mu iya kawo ko ba za mu iya kawo ba to saboda haka in baka yadda ba to ga ka ga qur'anin ga mu kuma sai ka zo sai ka ce mana to tunda Allah ya ce itna ashara shahran fi kitabillahi wata goma sha biyu ne cikin sai ka ce to akwai kaza akwai kaza a aya ta kaza a sura ta kaza a sura ta kaza sai ka yi mi sai ka kawo mana shikenan ai wannan shine tambayoyin da muka yi maka ce in kun amsa billahi ladhi wa za mu shiga aqida ku eh ma faradna fil kitab min shay za mu zo kan wannan wa kullu shay'in fasallahu mi ko wani irin abu ba a riga an yi bayanin shi daki daki ba to tunda an riga an yi bayani daki daki sai ka zo kai mana bayanin wata kaza akwai sura kaza wata kaza akwai sura wa kaza wata kaza ma akwai sura kaza shikenan la ishkal alaran ma Allah ya ce wa ma min dabbatin fil wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum Allah ta'ala ya ce wa ma min dabbatin babu wata dabba wala ta'irin ya tsiru bi janahaihi babu wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fikin shi sai Allah ya ce illa umamun amsalukum dukkan su al'ummomi ne misalinmu yanzu mun yadda kannuka al'umma ne ko ba al'umma bane saboda Allah ya ce illa umamun me amsalukum aladu al'umma ne ko ba al'umma bane al'umma ne sannan Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha wa in min Muhammad illa khala fiha nadhir Allah ya ce babu wata al'umma face akwai mai gargadi a cikin ta ta zo su faɗa mana fama nadhirul kal me mai gargadin da aka tura makari mu kuma wallahi ka zo za mu faɗa maka nadhirul kal wallahi zan faɗa wallahi fama nadhirul fama nadhirul kal me gar mai gargadin mi can dai Allah ya ce illa umamun mi sannan Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma Fati mun tura mata wa mai wa'azi mun tula mata mai gargadi to fa ma nadhirul kalb mai mai wa'azin kare mu sai ka zo ka tambaye mu mu a matsayin mu na ɗaliban manzan Allah wallahi za mu faɗa maka nadhirul kalb alaramma tambaya tana ci gaba Allah ya ce mana alhajju ashhurun ma'luma alhajju ashhurun ma'luma Allah ya ce watannin aikin hajji sanannu ne ya faɗa ko bai faɗa ba to da Allah mai Qur'ani zalla wanda yace bai da sunna annabi bai zo ya faɗa mana wani wata Qur'ani yace aje aikin haji wani wata ne mu da muke bin sunnar manzan Allah bamu da iskali da zarar shekara ta zo a cikin watan Zulhijja mun san anan ake zuwa me aikin haji duk ƙur'ani ka bi shi daga bango zuwa sannan kuma Allah ya ce alhaji ashhurun mi ma'luma ya ce sananne ne amma ka zo in ka isa ka faɗa mana da ƙur'anin. ga inda qur'anin ya ce wata kaza ne za a yi za a aikin haji sannan alaran ma Allah ya ce mana idan an ji aikin hajjin sai ya ce mana wal ya tawafu me wal ya tawafu bi baiti me farkon ayin eh? farkon ai da tsota kai alaran ma wal ya tawafu wal ya tawafu bil baiti me wa adin fi nas bil hajji atuka rijalan alamu wa adin fi nas الهج ياتوك رجالا وعلى كل دامر إيه؟ ياتين من كل فج عميق إيه؟ ليشهدوا منافع لهم نعم. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا, فكلوا منها وأطعموا يطعم البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق Allah ya ce idan an je aikin hajji ayi tawafi to dan qur'ani wanda yace ce bai da sunnar annabi ba ya zo ya faɗa mana ayin da ta ce idan an je za a yi tawafi ta dama za a fara ko ta hagu sannan guda nawa za a yi da wanda ya fara ta dama da wanda ya fara ta hagu wanne ne daidai kuma me adadin da za a yi ko sai addinin musulunci zai zama kamar addinin yan kwaya shikenan in ka zo sallah sai ka ga dama za ka yi ka tashi ka san yanzu sun kasa gida gida fa ban sani ba a nan garin eh? akwai wani daga cikinsu. yanzu yana da fahimta cewa ma sallah haramun ne a wannan mushi yana maganan cewa ai ba ai asali sallah idan an ce kama ba ya tsaya ba ya kuma yana me saboda haka fi'ilin aqimu salata wai ai salin sallah ana yi ne sai Allah ya zo ci a tsere a daina yi saboda haka duk wanda ya sallah kafiri ne ya kafirta saboda haka in ma wai har akwai sallan to ba wani abu bane sallah addu'a ne saboda haka za yi ruku'u daya sujjada daya a cikin addu'an kuma ba a karanta qur'ani ya zaka zo kana cewa ya musa innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wayannan ai kare ni allah ne kana ba allah wa umurni a cikin su ba to su ma sun dare wani ma da bala'i yayi bala'i yayi wancan yayi wancan sai ya dawo sai ya ce to shi yanzu tunda ma abin ya zama haka zai shi duk malamai ma bai yarda da kowa ba shi malam abakar goma kawai yarda da shi zai saurara karatun malam abakar goma a rediyo abin da ya ji wallahi da shi zai aiki shi bala'in ya ma ishe shi yace shi da shi da ya guje mu littattafai saboda yana ganin kamar suna kawo sabani da ya je cikin kuma wannan suka ce qur'anin za a bi sai ga bala'in su ma yafi na kowa tashin hankali saboda haka shi yanzu ya amina ce to zai Allah ya soka da alheri ko kuwa Allah ya so shi da da alheri sannan Allah ta'ala ya kawo maganan salloli a cikin Qur'ani Allah ya ce mana aqimi salata liduluki me aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'ani me wa qur'an al-fajr inna me inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah sai ya ce mana aqimus salata a tsaye da sallah liduluki shamsi dole katin da rana ta yi duluki shine da takara ga tsakiya tsakiyar sama ila ga sakin lele har zuwa mi har zuwa shigan dare wannan da Allah ya ce ayi sallah da ya ce ayi ya nuna cewa a tsaya ya ce kawai a ta yi saboda haka ka kawo mana ayan da ta ce a yi kuma duk dan qur'ani duk dan qur'ani wanda ya ce wai shi bai da sunnar annabi ba ƙur'ani kawai ya da shi to billahi ka bi shi ka gani ka takura shi ka ce sai ya kawo maka sallar la'asar da magariba da isha'i da asuba da azhar a cikin qur'ani in in ma ya iya samuwa to ka takura shi ka ce ina aka samu a asuba raka'a biyu in ya samu ka ce ina aka yi la'asar ainihin azhar fa raka hudu la'asar fa raka nawa hudu sannan ina za a yana ina za a boye wallahi babu wani da bala'i ya bala'i sai ya dauko ayan mala'iku sai ya jona sai ce ita ce rako'i alhamdulillah fadiri samawati alhamdulillah fadiri samawati wal ardi ja للملائكة رسلا ولمي جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد, يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير wani da aka takura shi aka ce to sai ya kawo inda aka ce raka'o'i sai ya ce to alhamdulillah fadir samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna biyu sai ya ce sallah asuba kenan sulasa sai ya ce mai sallan magarba wa ruba sai ya ce sallan azahar da la'asar sai aka ce to yanda sallan azahar da la'asar da isha'i sai aka ce to yazidu fi kalqihi ma yasha'u ba yazidu ba an ce yana dadawa a cikin halittu shi yadda ya ga dama to yin sallah ake nufi can biyu can uku can hudu to cikin halittu wa za a karawa sallah kuma waye zai zo da karin fa ladhi fabuhita alladhi kafar Fa fabuhita ma to wannan tambayoyi muke muku sannan bayan wannan Allah ta'ala da ya tashi ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها نعم ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون الله يأتي من يا أيها الذين آمنوا يا كون كوكي إيماني سيتي من لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم idan kun je gidajen da ba gidanku ba kada ku yi me kada ku shiga atta tasta'anis wa sai kun nemi wa sannan wa tusallimu ala ahaliya sannan sai ku yi sallama akan masu gidan yayin da Allah yan kalakatan garin nan idan suka je gidan mutane sallama suke fara yi ko shiga suke fara yi eh amma wanne qur'ani yace ba ya ce hatta tasta'anisu ba har sai kun nemi wa izini sannan wata sallimu alami idan suka je sallama suke fara yi ko izini suke fara nema sallama suke sun bi qur'ani ko sun saba sun saba